Barka da zuwa tashar tsakar gida. A shari'a da Sheikh Bello ya bai kunduma mawaki kishi ƴarsa, ya jawo cece kuce. Wani sautin murya na Sheikh Bello Yabo da ke yawo a satin nan ya ja cece kuce, ne inda aka ji shehin malami yana tumawa wata mata da ke zaman kishi da yarsa a shari'a da ita da iyayenta. zai yi irin wanda a bakin 'yan tasha aka saba jinsa. wanda yasa ake ta mamakin jin irin wannan ashariya a bakin babban malami kamar Sheikh Bello Yabo yawa ni ce har abada in Allah ya so ubanki bai iya tara miki waɗanga mutane don ki san asma'u ta wace maciyaciya gare ki samu dai wani suna ki mata in dai ciyata uwarki ab maciyaciya ubanki bai iya tara miki waɗanga mutane uban uwarki bai iya tara mu uwarki waɗanga mutane don haka ya hi kyau ki kira uwarki maciyaciya da kira kirai asma'u ke ce mata shi is left behind gami an ka batta baya gami gami an ka batta baya alhamdulillah asma'u tun tashin ta yi karatun addini to asma'u na firamare ta sauki alqur'ani ta yi karatun littafai masu yawa sannan ta zo ga karatun boko ta yi firamare ta yi sakandare ta ta yi jami'a BSc ta karanta sociology BSc gare ta yanzu a waiting result ta kai da result ɗinta ya hito yanzu kina ji ta yi wurin service don haka gami take left behind amma uwarki ko takardar bagali ba ba ta da ko takardar firamare oke ba ta da don haka ita an ka bari baya ba asma'u asma asma'u ba in take baya da gefen addini da gefen duniya ba inda asma'u take baya ba inda an ka ba asma'u baya uwarki an ka bari baya in kina iyawa in kina zuciya ki kai ta makaranta ta ta karatu irin da asma'u ta yi don haka ba inda an ka ba asma'u baya sannan Allah ya tuwa mata asiri ta yi karatun addini ta yi karatun boko kuma Allah ya gan mata da uban uban da ke iya kashe da ke ɗebe mata takaici na ɗebe mata takaici ta kowane gehe wallahi ina iya ɗebe mata takaici don haka uwarki an ka bari baya ita da bata yi komi ba ke ce mata kazama hankali bai ɗauka asma'u da an ka haifa cikin gwiwa locus nan cikin garin sakudu ki haɗa ta da uwarki da an ka haifa ƙauye uwarki da abba kawaya kuma jahila babu karatu Allah babu karatun boko don haka an san wanda aka azaba wannan kalmomi duk abin da ke jingina ga asma'u sun hi cancanta ga uwarki bisa ga asma'u uwarki ta hi cancanta ta zama kazama duk wanda an ka ce ta yi haife ta sakkwato bariki ta ta makarantar firamare ta yi sakandare ta yi jami'a to ba za ki hada da wanda an ka haifa ƙauye kuma jahila typical ba ƙawaya jahila don haka uwarki ta cancanta zama ƙazama bisa ga bisa ga asma'u amma in kazama ta wannan kuma uban ke soka shi ya dahu ƙazama shi ya aure da kazama wannan aibin uban na yana cikin rashin hankali ne da rashin mutunci ne dama katsinawa marasa mutunci marasa mutunci rashin mutuncin nan da kin jingina mana to ya koma gare duk abin da ke faɗa mana gashi nan yanzu Allah ya mai su a gare ki ke an marshe mutunci don in ga mutunci tare na da ubanki ina mai gidan ubanki ubanki na yaro na ki to ki bude baki ki ce min marashi mutunci marashi hankali matsiyaci kowa ya san ke kai iska ke kai iska uwarki ta kai iska duk abin da ke kai kuma gaban uwarki ke kai tana ji don ina jin maganar ta gaban uwarki don haka ke iska uwarki iska ubanki dan iska ubanki ya zan dan iska mutumin banza bai iya kontrolin din gidanai wallahi ni ba azu haka yake ba wallahi aznika mai addini ne na rance da Allah inda na san bai iya control din gida wallahi ni ban hada zuri'a da shi wallahi ban bashi daya ta amma dai kaddara ta riga ta ta riga fata amma magana ciya ciya ta cancanta gare ku wallahi sadda ni san ubanki ko taggun kware baya da tambayi shi ki ja taggun kware wanga wallahi baya da kuma yanda kuka kurin ya samu to ku kun ka san ya samu ni wallahi ban san ya samu ba don ban ga abin da yayi ba bai yi min ba bai wani na kuma ban ga yawa wani ba don haka ku ka san ya samu ni ban san ya samu ba ni hayyo yana nan maciyaci ne wanda na san shi don hayyo Allah bai bashi zuciya abinda an kai mai ya rama ba abinda ni mai ya kasa ramawa ina magana arziki take ni wallahi ban dauke mai arziki ba kuma gare ni ba mai arziki bane har kwanan gobe yana na maciyaci ne ko da na san shi yana yaro kurtun dan sanda ko maciyaci ko tagun kware baya da ke ji don haki sai in dare ya cin miki bello ya buna wanga wallahi ubanki na wallahi ina iska miki gidanku in ci mutuncin ki in ci mutuncin oki in ci mutuncin ubanki ki kama kanki wallahi bello ya bu yayi muku yawa asma'u ba garan ba an haka tana bis an ka dauko ta ba taho ai waye yana an ka roka na bashi saboda Allah saboda addini ashe ba mai addini na mutumin banza na ke nuna ke iska yake ubanki dan iska uwaki iska duk iska huke duk mutanen banza huke don ku sa niyya amma dai diyata wallahi ban kai ta don wata shegiya ta yi mata wulakanci ba faɗa mu uwarki ta kama kanta na rince da Allah in kun ka saki bacin ta sai ta sai na iska mu gidan na ci uban ku da ke da uwaki wallahi duk sai na ci uban ku ki san da wannan wannan yasa abokan adawarsa da 'yan baruwa na sun fara yamma da shi da bayyana da kan wannan ƙarshen wasu na ganin rashin dacewa komai ɓacin rai a jama'a da mai irin wannan da shari'a wasu ma na ganin rashin dacewar shiga sassan faɗin mata wasu kuma na ganin ya da daki da sani na cewa da yi a shari'a ita da wani sabai masu nan har da wasu labarin masu nan mai yanayi da kan hantaka wanda aka kuma kuma ya shafi dubali da fatan ka to in ban bace ka mai mami mai yabe ka a wanda sai mun bata mu yi ma nasiya mu karanto ma aya mu karanto ma hadisai sannan mu gama da zaki da kwaryar zaki mu biyo baya da ƙwaryar zagi in an ka tambaye mu ce gashi har manyan mu suna yi sai Abubakar ya bata na fatar kun fahimta kuma ɓaci har mai gidan sayi na Abubakar yana yi fiyayyen halitta duka duniya manzon Allah sallallahu alaihi wasallama har da shi yana zagawa in halin zagi ya kama a kurbatsa a ce in kawo hujja har manzon Allah yana zagi kun kosan mun karanto wurare da yawa cikin bukhari da muslim cewa sau biyu rayuwar manzon Allah Allah na turi jibril da sauran mala'iku a zo a tsage zuciya ta a ɗebe zuciya ta a wanke a cika ta da hikima da imani ko sau biyu ana mai wannan operation ni so nawa an ka wanke min zuciya ta ko so guda ba a wanke ta ba tana nawa da Allah ya halicce ta to annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallama da an kawo operation sau biyu ana wanke mai zuciya ta duk abin da an na aibi hushi da sauran ayyuba dai na zuciya an ka cire an ka wanke mai ita sosai tsabal tsabal an ka cika mai ita da ilimi da hikima da imani amma duk da haka raina yana ɓaci ya zaga sannan ni ku ce in bar zagi in kyale ai ta saba ma Allah ubangiji na ko batawa a ce ka in yi don Allah ku yi mini adalci ha ba ku adalci ba ku daga cewa in ba ɓace ɓace ba ku adalci ba ɓace ɓace ba a bari yan halin ɓaci ya kama za mu ɓata ina fatar kun fahimta